kwamitin ya gudanar da irin waɗannan ayyukan kiwon lafiya a jihohin adamawa bauchi borno yobe da kuma gombe aikin da kwamitin ya gudanar a jihar gombe al'ummar yankunan kananan hukumomi goma sha ɗaya da ke jihar da ma wasu da suka fito daga jihohin da ke makwabtaka da jihar gombe duk sun amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiyar alhaji tijjani tumsa shine sakataren kwamitin wanda ya jagoranci gudanar da ayyukan kiwon lafiyar da aka gudanar a jihar gombe ya yi ƙarin haske kan ayyukan kwamitin wannan kwamiti tana jihar gombe saboda da wannan eh, taimako da ake yi wadda shi mai girma shugaban kasa eh, president muhammadu buhari yake yi wato ana so mutane su fahimci cewa wannan an musu ne saboda kauna da kuma musamman kaddamar da tallafi na kiwon lafiya na arewa maso gabar a ƙarƙashin kwamitin na musamman na shugaban ƙasa wanda shi lieutenant general cewa dan juma yake shugabanta wanda kuma mu dinnan da kake gani muke mambobi a wannan kwamiti abinda muke yi a nan gombe shine a mu kusan guda 100 da ma'aikata ba da tallafi ta wajen harkar lafiya ta kiwon lafiya wa mutane wanda suka gagara samu a da don kuma a kyauta akalla muna shirin kamar mutum 2015 a nan daga yara zuwa mata zuwa manya zuwa kuma matasa yawanci mukan sami mafi yawan yara da kuma masu ciwon ido da suke zuwa a taimaka musu ana wasu waɗanda suka amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiya sun bayyana shirin da cewa yana da muhimmancin gaske. Suna na Ladi daga sabon fegin malayin nan. Lallai mun ji a gidan rediyo an hadin cewa za a yi wa taimakon mutane. To shi dama yaro na kasan sai na kattika taka abun. To da fatan dai a mu je asibiti to ka gani al'amari yau yadda yake sai Allah bai kai mu ba kuma ka gani abu na kuɗi ne. Sai muka ja ka ce kyauta. To shi muka garzo zuwa asibiti da kuma izinin layi asuba ma nan nayi sallah. to da ikon Allah kuma kaga Allah taimake mu zai yana saka ta dakin ta da masa aiki da fatan muna godiya Allah rufa su ubangiji Allah ya taimaka da sunan Alhaji Sani Muhammad PRO eh lokacin da jinya ta riga ta same ni ta dade a jikina ta kai wajen kusan shekara biyu ina jin idanuna suna garara garara haka nan to yana ce ina ji wannan gwamnati mai albarka ta ce a za a zo a yi kyauta to shine sai na jira da shi na Allah kawo daga zuwa jiya na zo na buni yau ma kuma na duro da wuri Allah ya taimake ni to har aka samu aka yi wannan aiki ba abin da na biya koko kyauta har magani ma an bayar mu shan kyauta a mako mai zuwa ne ake sa ran kwamitin zai kaddamar da wannan shiri na ayyukan kiwon lafiya a jihar Taraba Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya